قال فرعون امنتم به قبل ان اذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينه لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون Fir'auna ya ce, Yana mai tsoratar da su bayan sun yi imani da Allah shi kaɗai, shin kun gaskata Musa tun kafin in yi muku izini, tabbas imaninku da shi da gaskatawarku da abin da ya zo da shi, makirci ne da yaudara da kuka shirya ku da Musa don ku fitar da mutanen wannan gari daga cikinsa, to da sannu za ku sani. ya ku waɗannan masu sihiri abin da zai same ku na ba da abin da zai same ku na azaba.